Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke yi muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Shugaban ƙungiyar likitoci ta Najeriya Ojimma Uche. ya ce karancin likitoci ya sa likita guda ne ke da alhakin lura da lafiyar mutane dubu arba'in da biyar a arewacin Najeriya, a yayin da likita guda ke duba lafiyar mutane dubu talatin a kudancin ƙasar. Shugaban ƙungiyar likitocin ya bayyana cewa hakan ya biyo bayan ƙaura da likitocin Najeriya ke yi ne zuwa ƙasashen ƙetare. Mr. Uche ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gudanar a Abuja. inda ya ce likita dubu ashirin da hudu ne kacal ke da alhakin duba lafiyar daukacin 'yan Najeriya mutum sama da miliyan ɗari biyu. Batun hijirar likitoci zuwa ƙasashen waje dai ba sabon labari ba ne a kunnuwan jama'ar Najeriya, sai dai da dama ba su san halin da ɓangaren lafiya ke ciki ba sakamakon ƙarancin likitocin. Wakilinmu a Zaria ya kai ziyarar gani da ido wani asibitin gwamnati kuma ya haɗo mana rahoton halin da marasa lafiya ke ciki sakamakon ƙarancin likitoci. To a hali yanzu gani a kofar ɗaya daga cikin manyan asibitocin da muke da su a nan Zaria. Kamar yadda aka sani dai marasa lafiya suna fama da matsaloli na ƙarancin likitoci kamar da suke kokawa ko ƙarancin kula a asibitin ko a zo asibitin ka ji mutum ya ce wani in ya zo ma in ba wanda ka san mutum ba sai kai kusan kwana biyu ba tare da an baka dama eh, ko ganin likita ba amma in ka san daga zuwa kamar nan da nan likita sai a duba kai kana ma likita ka tun daga gida zaka buga mishi waya kamar yadda suke wanda na haɗu da su a ɗaya daga cikin harabobin asibitin da muke da su yake mun bayani yanzu haka yana tare da ɗaya daga cikin wanda na yake cibir da shi zai fito daga karamin asibitin nan shi a ɓace malam zan so in ji sunanka sunana muhammad garba ne Eh. gashi na ka fito daga wannan asibitin kuma ranka a ɓace me ya faru ai dole ne ma ka gare raina ya ɓaci saboda na ne na kawo ta asibitin nan ko mun zo ciki ne gashi ba likitan ba abin nan kuma na rasa yin da za a an ta likitan ya eh, gashi nan zuwa gashi nan zuwa auyi na nawa nan wannan na abin nan ina jira ina jira to wannan ba garan tafi inda zan nemi lafiyan ta ba ko nawa ne a haka wallahi matan sai ta mutu to ai asibitin gwamnati ne to wannan gwamnatin da ma'aikatan da suka zuba ina suke ina ma'aikatan likita fa baya nan kuma an ce min likita guda ɗaya ne a asibitin to me ne amfani wannan asibitin na gwamnati kuma ko da ka zo ma ka kira mutum ya zo ya duba maka majiyaci wallahi in ya zo kafin ya kalli majiyacin naka sai ya gama harkokin da yake a ofis sannan ya fito ya zai duba maka in na mutuwa ne tuni ya mutu To baya ga ita wannan matsalar mai ɗakin naka akwai wani matsala da ka taɓa fuskanta ne a sai akwai lokacin da na taɓa kawo yaro na da na kawo yaro na na wurin yamma ne asibitin nan man zauna ba abin nan sai 'yan ƙananan nas nas su ne kawai a ciki sai security to a ƙarshe private hospital na koma kudi na ma bai cika ba suka fi ni bashi to kudin nan asibitin gwamnati an yi dan mu ne to amma mu bai da wani amfani a wurin mu da ma sun mai da shi ɗakin kiwon dabbobi duk ya ba a ganin ba son kai bane irin na ma'aikatan yanayin kasan Najeriya da take ko da gwamnatin na yi wani lokaci za ga ta sai kayayyaki da wasu abubuwa sai a kwashe ko kuma gama ana zargin cewa kamar akwai yan kore wanda suke tsaye a waje wanda su suke ma an kazo asibiti zai ce ma aje ka asibitin wane kuma alhali shi ma'aikacin gudun ne ba a ganin da akwai waɗannan ƙorafi ƙorafi. a sosai ni ma akwai wanda ya tare ni a bakin ya ce mun ka zo asibitin likitoci ba ba su a nan ko za ka je asibitin wani na ce ba zan je ba ba zan faɗi sunan ba saboda security da na shiga kuma haka da ne ban ga abin nan ba. malam zan so in ji cikakken sunanka. To suna na waga fai katsina. Kuma ga shi na ganka a asibiti ko ne ke tafi da kai? Eh akwai ah, marar lafiya da muka kawo nan tun kusan shekarun jiya. To abin da ya sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiyar magana asibitocin mu abubuwan da ake ciki yanzu abin ya kai intaha. Kuma ga dukkan alamu babu wani mai iko wanda zai yi magana a daina irin wannan abubuwa da ake yi. Yanzu in ka lura tun jiya da muka kawo mara lafiya na har zuwa yanzu kusan awa talatin da wani abu har yanzu ba mu ga likita ba ba likitan bane babu a amma akwai alamun ana son mu bada wani abu ne kafin mu ga likita ko wani abu kamancin haka an ka nuna bacin ranka ma dai duk a banza ne domin abin sai kamar duk haɗin baki ake kai da ka zo da marar lafiya a yi maka wulakanci marar lafiyan a wulakantar da shi wallahi ina tabbatar maka a nan wuraren irin abubuwan da muke gani in ka zo da marar lafiya musamman a ce mace mai haihuwa kar a ce ka kawo ta da dare wallahi sai dai ta haihuwa haka ko kuma in da ƙara kwana ciwon ya ɗauki mutum don ko sai ka kawo mutum da dare har garin Allah ya waye har sha biyu rana likitan ma babu shi babu dalilin sa ba likitan bane ma ba asibitin fa akwai likitocin amma gari ya waye sai sun tafi wurin asibitocin su nasu da kansu sun gama harkokin su sun samu kuɗaɗen su kana su zo wurin ta gwamnati inda aka ɗauke su aiki to ai da alama kaman ga mara lafiyar naka an ba shi gado kuma gashi kamar an rubuta maka je kai hoto ne ba a ganin suna bin abin da ƙi ne kafin a gabatar da shi. Wani gado garin da aka kwana ake yi mutum na kwanci a ƙasa kan siminti ko ciwon ba zai karu ba amma kamar muke talakawa ina mun zo asibitin kuɗi hatta magungunan da ake magana na a ba yara yan ƙasa shekara biyar da masu haihuwa kyauta wala duk ƙarya ne maganin kwashewa ke a sayar wannan ba wai gwamnati kaɗai ina ganin har da laifin mu kanmu communities saboda ya kamata mu ma mu tashi tsaye mu yaƙi wani abubuwan mu da kanmu saboda in dai har mun san irin abubuwan da ake aikata ba daidai ba ne sai mu tashi mu fosin doctors mu shiga ɗakin likita mu hito shi da karfin ya mu ce lallai ta yi aikin shi in ba zai aikin shi ba mu rubutu akan shi ko kuma kai gara tai to amma mutane da yake yawanci ana samun wanda ba su da cohesion wallahi in akwai irin iri na baban karfi wani abubuwan wallahi za a gyara su dan zan yi bata lokaci na da ayyuka na da komai yanzu a yaki kowa ya yakin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata To, na dai kuza cikin haramun asibitin bayan na gama jin ta bakin wannan bawan Allah wanda ya taso da katsina ya kawo mara sa kuma na zaga eh, lallai na ga akwai marasa lafiyar da dama ga sanan akwai likitocin kuma ga sun suna kai komo da ma'aikatan asibitin to sai dai ba za ka iya fahimtar mene ke kaiwa ke komowa ba kasancewan na yi kokari in ci ta bakin wasu daga cikin likitocin ko ma'aikatan sai su ci ai ba ba su dama ba don haka su ba za su yi wata magana ba shi kuma ɗaya daga cikin daraktocin asibitin da na ziyarta na yi kokarin gaishe an ce da cikin mitin wannan dai haka yake faruwa da wasu da tattauna da su wasu bayanan da suka yi mun ko kuma ba su yin bayanin sai ka ji wani ya ce ya zo daga ƙauye in ka yi sammako makoma sai a ce inda za ka ba da wani abu za a iya kutsa da kai ko a ɗauko katin ka ɗora sama wannan ne shine abubuwan da ni na gani ko kuma na fahimta yake kaiwa da komowa a cikin asibitocin da muke da su na gwamnati ƙarshen rahoton kenan aliyu baban ƙarfi daga zaria an gaida aliyu baban ƙarfi wakilin aminiya a zaria Domin jin waka a bakin mai ita, mun tattauna da wani ma'aikacin lafiya dangane da halin da ƙarancin likitoci ya jefa lafiyar 'yan Najeriya a ciki. Amma kafin nan ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar kanin labaran jaridar ta yau. Babban labarin da jaridar Aminiya ta yau take dauke da shi mai kanun dalilin da muka tsaye 'yan takashin shugaban ya tattauna da shi daga cikin shugabannin ƙungiyoyin dattawan Arewa game da taron da aka yi na 'yan takashin shugaban ƙasa a Kaduna labarinmu na biyu kuma ya duba yadda ambaliyar ruwa ta shafa gonaki da dama ne a jihohin arewa da sauransu akwai kuma labarin da yake da kanun gana da 'yar shekara goma mai rubutu da cin abinci da kafafu da ke son zama likita sai kuma mutanen da 'yan bukwarin suka hallaka da fara rikicinsu inda babban hausa tsaro ya bada adadin mutum sama da dubu ɗari yayin da suka raba mutum miliyan biyu da muhallansu a shafinmu na siyasa mun auna 'yan takarar gwamnan jihar katsina ne a sikeli sannan shafinmu na diddigi ya duba shin kwayar maganin zazzabi ta fi alazin na jawo ciwon koda sannan kuma akwai kiran da sarkin findiga a jihar gombe na cewa rika dandake masu wa yara fyaɗe sai kuma yadda tallafin naira miliyan 500 da gwamnatin bauchi ta bayan kasuwa ya tayar da kura idan muka a kasashen waje kuma akwai labarin babban takunkumin da ta sa'a wa iran akwai albashirin da majalisar ɗinkin duniya cewa za a yarba mutum miliyan ɗaya talauci nan da shekara uku idan muka leka shafin al'ajabi kuma wani mayajinyaci ne ya rika busa kakaki a daidai lokacin likitoci ke masa tiyatar kwakwalwa a bangaren wasanni mun duba dalilan da suka sa karin binzi mai lashe kambun balun da o na bana wato ya zama zakaran kwallon kafa na duniya a wannan shekarar. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a tira.com slash aminiyatrust. Hakanan kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma Tunin Radio. Har wa yau ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, ko Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio da ke mina a jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. madalla. A ƙoƙarinmu na gano yadda aka wayi gari likita guda ke duba lafiyar mutane sama da dubu arba'in a arewacin Najeriya sakamakon ƙarancin likitocin. Mun tattauna da wani ma'aikacin lafiya. Sunana Muhammad Sani, kuma ni jami'in lafiya ne ina da wata asibiti mai zaman kanta da ake ba Ansar Clinic a Baraba Gurku da ke nan Karo a jihar Nasarawa. Abu na biyu kuma ni malami ne a kwalejin koyon fasahar lafiya na Muhassana. Well, wannan ba wani abin mamaki ba ne saboda hakika damuwoyi da kuma matsalolin da suke taɓa harkar lafiya na saka likitocinmu guduwa zuwa ƙasashen waje. Abin da zai baka mamaki shine a yanzu da ke maka magana nan a Ingila kawai hmm. akwai likitoci kusan dubu biyar da ɗari shida wa da in Najeriya ne a ƙasar Ingila. To, akwai ƙorafe-ƙorafe da marasa lafiya suke yi a asibitocin gwamnati inda suke nuna cewa wasu daga cikinku suna da asibitocinsu ƙanana sai ku baro misali a asibitin da gwamnati ta ɗauke ku aiki ku dawo kuna aiki a naku asibitocin ko kuma wani lokaci ma sai a ƙi duba mutum yadda ya kamata a asibitin gwamnati sai a ce ya je wani asibitin kuɗi wanda akwai haɗin baki tsakanin likitocin hakan na faruwa? Eto eh ba da tabbacin wannan malam walko ba ka ba amma dai abin da na sani akwai jami'an lafiya likitoci da kuma jami'an lafiya wanda suke da asibitocin su nasu na kansu wannan kuma ba wai doka kasa ba tana ba ai ita yake da gwamnatin Najeriya tana iyakacin bakin kwanan ta gaskiya ba lafiya amma duk akwai wannan matsaloli to kaga dole ne mutum sai ya hada can ya hada shan. Ta gane su abin da ke nan amma ban tunanin gaskiya ba eh, ta zaga mamar lafiya cewa ya bar eh, asibitin gwamnati ya je same shi a wani private clinic to a kamar yanzu kai da kake da asibitin kuɗi Mm. Irin wannan karancin likitoci a manyan asibitoci na sawa mutane su zo da jinya wadda ta fi asibitin asibitinka? Eh haka ne, kasan really ana samun irin wannan damuwa. Na'am. To, likita sai kuma mu dubi magana da muka ɗauko muka ajiye na cewa wasu na zuwa da cututtukan da sun fi karfin ƙananan asibitoci. Kamar kai eh. idan sun zo asibitinka, kana tura su wani babban asibiti ne ko kuma dai ana gwadawa a gani? a ai kasar akwai abin da ake cewa referral system hmm. yawa duk wani kasar da karfaka za ka yi tura zuwa gaba to amma ai akwai kuma zarge-zarge da korafi da jama'a ke cewa wani lokaci a ƙananan asibiti idan mutum ya zo da ji da tafi karfin asibitin ba a tura shi sai a bar shi a ta ci mishi kuɗi hakan na faruwa eto eh kaga zai iya faru hakan tunda kaga ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ta yiwuwa akwai ƙananan asibitoci wanda suke irin wannan gangance amma kuma ya saba ka'idan aikin lafiya ka gane ko ka duba wani bada lafiya wanda wanda ke yafi karfin ka duk dai irin bangaren kato akwai daidai limit ɗinka da doka ta yanke maka to wanda kaga eh, eh. idan muka lura da yanayin aikin likitanci aiki ne da mutum ya lashi takobin cewa zai ceci rai ne ba magana duba mm. abin da zai samu ba me yasa yanzu likitocin kuma kuke duba abin da za ku samu ba kuma rayuka da ya kamata a ce kun ta ba to bal eh, awal gaskiya wannan kawai dai zargi ne ko ba ka ba eh a ba batun zargi bane tunda ai kai da kanka ka ce yawan mm. fitan da likitoci ke yi waje ne ya janyo wannan matsalar <laughs> to kasan bal awal wata fata ka ta bani dariya kaɗan eh. to kasan eh, wannan yana faruwa ka, zan iya ce baka tsaye wannan laifin gwamnati ne gaskiya to dole ne ai alal misali idan abin ka gani likita ka gane baka iya dauke damuwan gidanka ba da sauransu hmm. to to gaskiya ba laifi bane ba dan ka dan ka fita waje ka ka ji ka nemi wani guri inda fila Muhammad Sani kenan wani ma'aikacin lafiya a Najeriya Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Aliyu Baban Karfi a Zaria da Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai editan shirin Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa mu wuni lafiya.